أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar 21 ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasin aƙida a cikin wannan littafi na shaikul islam ibn taimiyya wanda muhammad ibn salih al-usaimin yayi wa sharha mai suna sharhul aqida al-wasifiyya muna cikin shafi na 67 muna ci gaba da jin inda malam yake mana bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da kama kuma ba a cewa ya yake kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka ce ya yake ba to kuma ba za ka gano yadda yake ba don bai yi kama da komi ba bai yi kama da kowa ba shi shi kaɗai ne a zatinsa shi kaɗai ne a sifarsa shi kaɗai ne a sunayen da suka dace da sifarsa laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abun da ya kama da shi sannan kuma mai ji ne mai gani ne shi ne muka tsaya da dai inda mala yake cewa wa ƙauluhu faɗin shekul islam da yake wala yumassiluna ai abinda yake nufi wala yumassiluna ahli sunnati wal jama'a duk jama'ar da take bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan suke bin aƙida irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba sa misalta Allah don bai da wanda ya kama da shi balle a misalta shi misalta Allah da wani abu ko da wani kafirci ne nisanta Allah da wani ko da wani abu kafurci ne shi yasa yace wala yumassiluna ahli sunnati wal jama'a sifatihi bi sifati khalqihi ba sa kamanta sifar Allah da sifar halitta kuskure ne ka ce ka zama Allah ko wani ya zama Allah ko wani abu ya zama Allah kuskure ne kuma kafurci ne ko kuma wani yana aiki irin na Allah ko yana daidai da yayi yi abin da Allah yake yi wannan duk kafirci ne kamar yadda bokaye suke iddi'ayin suna iya gane gaibu kamar yadda Allah shi ne masanin gaibu kaga wannan kafurci ne yadda da su shi ma kafurcin ne wa hadha ma'ana qawluhu fi ma sabaqa min ghairi tamthili shine abinda muka karanta a baya kamar mu a Hausa sai mu ce a baya sukan ce abin ya gabata wanda muka karanta gaba mu kuma mukan ce baya ko mun karanta jumla da take cewa min gairi tamfili wasa baƙalana Imtina tamfim bayani ya gaba da ya gabata cewa kada mu kuskura mu misalta Allah da kowa ko kuma da komi shine ma'anar imtina mu hannu game da mai attamfin misalta Allah sam'an wa aqlan kuma an ba mu dalilai wanda hankali ma in ka ji zai kama shine sama'an wanda idan ka ji ayar hankalinka zai kama sam'an gashi za a karanta maka qala Allah subhanahu wa ta'ala kaza wa kaza ji, ko a karanta maka hadisi kaji sannan wa an yi maka misali a hankalce ko da ba aya aka misalta maka hankalinka zai kama duk malam ya kawo mana wannan sam'an wa aqlan wa anna sam'a warada kabran wa talaban fi nabi tamsin kuma a karatun da muka gabatar an ba mu dalilai waɗanda dalilan sun zo a matsayin falak sun zo a matsayin kabar fi nafi tamfi wajen kore misalta Allah fahum la yusayyifuna wa la nuna. su mabiya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sa kamanta Allah ba sa kuma tambayar yadda ya yake sun bar wa Allah sanin zatinsa don ba wanda ya san zatin Allah yanda yake sai Allah don haka la funa wa la yumassiluna ba sa cewa ga kamanni ba sa kuma cewa ga misali akwai wuri a ciki yayi kamar yadda muka ainihin wato ce mun gabatar da cewa akwai ainihin abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana hujjoji yake wala tadribu lahul amsal ku daina wa Allah misali sannan yake laisa ka mislihi shay babu wani abun da ya kama da shi sannan a cikin dalilai yana ce da mu wala taj'alu lillahi andada kada ku rinka sanya wa Allah kishiyoyi duk abin da ka san Allah ne ke yin sa to ka bar wa Allah duk inda ya kamata ka kira Allah to ka kira Allah duk inda ya kamata ka roƙi Allah to ka roƙi Allah kar ka roƙi wani Allah kar ka nemi abun da ba mai yin sa sai Allah abun wani Allah to in ka samu haka ka samu matsala duk duniya ba mai maka gata ya baka arziki sai Allah ya yarda duk duniya ba mai maka gata ya baka da sai Allah ya yarda to idan ka je gun boka ko ni malamin tsibbu sai ka ce kuɗi ne ya yi kuma shi ma bai da su na kamfa yanzu da kare na shi shi za ka bashi wai ya maka wani kaga daga nan ma kai da kanka zaka gane baka da basira shi da ka je gunshi din kana cewa wallahi kudi sun ki sam duk abokanai na sun yi arziki sai ni ya daga tafin hannunka ya leka ya ce rariya ce ai shi ne rariya wai rariya ce da hannu wai in sun zo ma tsiyayewa suke to bari ya toshe wani yake bani labari wai irin masu zuwa daga Nijar din nan suna sa allura su fura hayaki a kasuwa wai wani ya na kusa da shi yana abin na ya duba shi yace wai rariyar hannu gare shi yace rariyar yana wuce ka san hakiran ka za su rika yi zo zo ya zo ya kama hannun shi yace wai yana da rariyar hannu yace ah. yace to kai daga ina kake ba daga Nijar bai ke? Yace to me kawo ka nan to waye sai karariya eh tun da kai a kasar kuma kudin sun ki zama duk sun zube nan ba sun ki zama sun zube ni ne kuma za ka bani maganin rariya to amma wa mutum ba bai da basira wai mutum a tsugune a kasuwa eh kira ka wai zo wai zo akwai taimako wai zai baka taimako kuma idan ya taimakon ba ba kyauta zai baka shi ba kudi wai akwai maganin kasuwa kuma shi yana ta kiran ka zo zo zo zo shi ma kasuwar ya kasa babu eh sai ya kira ka kana yi amma kai din da yake basirar ka ba ta addini ba ce wace ka yadda da shi har ma mutane sun gane wai in kana so a yadda da kai ka zama wawa sai ka zama wani buguzun buguzun mahaukaci mahaukaci sannan sai ka cuci masu hankali yawancin sai ka sun yi wata irin shiga su ta rara ta yi buzu buzu eh. su shashafa wasu abubuwa su sa gashi a kansu wani gurguzaza wai a lokacin ne ai za a ce su suna tare da aljanu za a yadda da magana su. ya haukace baya hayyacinsa kai kuma wai so kake ka samu rayuwa mai kyau wai shi zai baka kuma shi bai samu tasa ta yi kyau ba duk abin da ka san Allah ke bashi ne mai shagun Allah sai ka tashi kuma ka bi hanyar da Allah yake a nema domin Allah cewa yi ku nema ni ne mai badawa ba wai kuma ka ce Allah ke arziki ba ai randana a ɗaka Allah ke baka ruwa sai ka yi wanka ka yi guga ka zo masallaci ka yi zaune nan kuma kana wa Allah izgili do Allah ya ku nema ku nemi arzikin Allah sai ya arzuta ku wa butahu min fadlillah shiru fil ardi wa butahu min fadlillah ka nemi sana'ar yi kuma sai ka roki Allah a dalilin sana'ar kan Allah sai ya buɗa ma ba wai zuwa za ka yi kawai ka zauna ka ce Allah tawakkaltu ala Allah hmm. sai ka zama matsala ka san wasu haka suke sai ya samu sarbin da ba irin na mutane ba sai ya rike sai ce shi na Allah ne shi yana zaune za a kawo mishi shi ba karantar da kowa yake ba ba karatu yake a ban kowa ba kuma bai yi karatun ba bai san Allah sosai ba bai san manzon Allah ba bai san addini ba sai gulumbotai a haka zai ci ba kuskure al'umma akwai babban kuskure sannan kuma kai ka yadda wai gunshi ka je aihuwa taki ka roƙi Allah Allah kuma ya gaya mana shi ke yin kyautar 'ya'ya. wani a ba shi maza zalla wani a bashi mata zalla wani a cuɗanya masa maza da mata wani kuma a yi shi ma a bai haihuwa to in kai aƙini ne fa in bokayen duniyan nan da malaman duniya ka tara ba su sai su yi maka ɗa sai in Allah ne haka kuma arzikin da Allah ya yanko maka in za ka tara bokayen duniya da malaman duniya ba su isa su yi maka arzikin da Allah bai ma shi ba to don haka akwai sauran wurare a ciki don haka duk abun da mutum zai nema wanda Allah ne ke bada shi neme shigun Allah tsakanin mu mu yan adam yan uwan juna ba a neman taimako da juna ana nema abinda zan iya yi zaka iya neman taimako a gona kana so in taimake ka da rancen naira goma ko ishirin ko ɗari ko dubu ko miliyan ina da shi Allah ya bani sai ka nema in na ga ina iyawa na ga kai din za ka iya za ka biya hin to waye ya baka Allah ne don shi Allah shi ya bani kuma ya sa mun imani yake ta'awun ku taimaki juna ko sannan yake ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraqu wa yamna'un al-ma'un suna hana abun taimako kaga taimako ya halatta in nema abun ka. kuma kai din har an hana ma ka yi taimaka mini in kana da hali don kana daga cikin wanda aka ce wailu in har na nemi taimakon abun da za ka iya yi mini ka yi mini kai kuma kana da laifi wa yamna'una al-ma'una ba ni azam dakarin ka zo Allah kana da halin da zaka taimake ni sai kace ba zan baka ba ba ni azam cebur ba zan baka ba ba ni aron magirbi ba zan baka ba ba ni aron keken kan nan do Allah in je guri kaza ba zan bayar ba ba ni aron mashin ka do Allah ba zan bayar ba taimaka mun do Allah da motarka iyali na za mu je asibiti ba zan bayar ba wannan kana cikin abun zargi don wannan man'ul ma'un ne hana taimako hana kayan taimako haramun ne kaga kenan akwai taimako da zaka nema abun dan adam wanda dan adam din zai iya kaya ne ya maka yawa don Allah bawan Allah zo taimaka mun in dora ba zan iya ba zan iya motar ka ta kafe, don Allah bawan Allah zo ku taimaka ku tura mun za mu iya wannan aiki ne da za mu iya yi to amma abinda ba za mu iya yi ba mu ma arziki ko <clears throat> ba za mu iya arzuta ka ba ba za mu iya baka na ba ba za mu iya ainihin yi maka abun da duk Allah yake yi ba sai ka ɗaga hannu lokacin da za ka roƙi Allah sai ka roƙi wani Allah sai ka kira sunan wani ba Allah ba ko aljani ko wani mala'iki ko annabi ko wani waliyi salihi sai ka roƙe shi cikin dare kana addu'a kaga ka kira bawan Allah wanda kuma ba zai iya yi maka wannan aikin ba wa za ka kira anan Allah wannan sai Allah don shi ko a tsakiyar daji kake in kace Allah yake na ji ka me ya damuwarka ujibu da'watar da'i ina amsa kiran mai kira na iza da ani in ya kira ni don haka kira ni duk inda kake kira ni Allah subhanahu wa ta'ala qaribun kusa yake aqrabu ilayka min habli waridika ya fi kusantar ka fiye da jijiyar wuyanka wanda ke dauke da lakar jikinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna tafiya suna ya rabbi ya rabbi ya allah ya allah ta yarbu innakum la tad'una asamman wala ghaib innama tad'una sami'an basira ba kawai wai kuke kira ba allah allah ba kurma bane Allah ba sai yake ba ku kira shi cikin hankali da nutsuwa kuna kiran sami'an ji qariban wanda yake kusa da ku Allah tunani ma in kai ya sani kallo kawai in kai kaki magana ya san me kake nufi alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukutu sudur ya san ha'incin gido kai kike go to ya sani kai fare ya sani kai sigina ya sani ka yi kallon wulaƙanci ya sani ka yi kallon ƙauna ya sani ka yi kallon reni ya sani duk babu irin wannan kallon shi yasa abdurrahman al-akhdari ya hana mu irin wannan kallon ko yace haramun ne ka kalli dan uwanka musulmi bi nazaratin tuzihi da kallon da zai cutar da shi to kaga ashe Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah mai girma da daukaka innahu subhanahu wa ta'ala la saniya lahu Allah mai girma da daukaka ba ya da mai sunansa ko ka taba jin wani bawan Allah ana ce masa Allahu eh to wannan sunan sai shi arnan farko ma kowa bai taɓa cewa ɗansa Allahu ba domin fir'auna ma cewa ya ana rabbukumul a'la bai ce ana Allahu a'la ba sai ce ana rabbukumul a'la sannan ce ma alimtu lakum min ilahin gairi amma bai ce ana Allah wannan sai Allah ne ya ce ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah ba wani kuma sai ni kuma har tun ran da aka faɗi wannan har yanzu ba samu arnan da ya buji kirji bai sai a gani ya fara mana ya ce ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah ba wani kuma sai ni masu kirayi na jahiliya wai mutum eh tashi cikin fage na wani in ba ni ba kuma daga wani ya taso ya daga shi sama eh na na gashi da kasa kuma yana kirari da wai ina wani in ba ba eh to Allah ne yake irin wannan yake ina wani in ba shi ba la ilaha illa ana babu wani kawai sai ni kuma ba wani har yanzu ba samu mai suna Allahu ba sai shi to abin da yake nufi da subhanahu subhana anan ismu masdar ne ismu masdar wane ismu masdar ismu masdar din sabbaha to menene masdarin tasbih sabbaha yusabbihu tasbihan sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihan shine masdar din abin nan subhana kuma shine ismu masdar na me na sabba ismu masdar ne na sabbaha masdarin shine tasbiya. wannan su jauro sun gane wannan ko ba mun karanta masdari da su ba a ajin rumiya wa subhana bi ma'ana abinda ake nufi da subhan ma'ana ta tasbihu lakinnaha bi ghairi lafzi sai dai lafazin ba wai shine ma'ana tasbihu din ba subhana za a kira shi ne da ismu masdar dinsa wa kullu ma dalla ala ma'ana al-masdar wa laysa bi lafzin duk wanda ya nuna ma'anar masdari amma a lafazi ba shi bane to fa huwa ismu masdar ana kiransa ismu masdar ba masdar din ba masdar din shine tasbihun ko tasbihan an gane ko kamar ne subhana min sabbaha ne ai kamar ka ce ka alkalamu menene masdarinsa kalaman kallama yukallimu kalaman sabbaha yusabbihu tasbihan kun gane ko to shine kamar a ce sallama yusallimu tasliman sallu alaihi wa sallimu tasliman kaga ne shine masdari tasliman to shine anan yake cewa kamar ka ce kalam min kallama salam min sallama wannan duka idan kai ainihin wato tasarrufin su kalam mudari'insa yukallimu madinsa kallama ko amrinsa takallam masdarinsa taklim sallama fa yukallimu sallama sallim tasliman shine masdar to haka ma sabbaha yusabbihu tasbihan ana ganewa Hmm. wa irabuha idan za ka yi irabin subhana ya za ka ce mafulun Shi ne mafulun mutlaq mansub subhan mafulun Mansu shi ne irabinsa in kana son ka yi irabinsa ka ba shi haƙƙinka sai ka ce mafulun mutlaq mansub subhana kenan alal maquliyya mutlaqiyya sai ka bashi maquliyya amma mutlaƙiya an gane ko wanda kuma irin wannan wa'amilu amiluha ma'zufun da'iman ba a bayyana amilin mai aikin ƙaddara shi ake yi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sabbaha kaga fi'lu madi ko to ina fa'ili fa'iluhu damirun abun nan fa'iluhu damirun mustatirun tagadiruhu huwa sabbaha huwa kun gane da'iman shi koye shi ake ba za ka ce sabbaha sabbaha Allah sai ce sabbin nan sabbaha fulan sai ka ce sabbaha sai ka ci gaba da bayani kun gane ko ko kuma subhana kaga waye ne fa'ilin an boye shi kala waye fa'ilin kuwa kun gane ko to amma idan zaka yi idan kamar irin su kala ko sabbaha yusabbihu duka fa'ilin zai iya fita amma idan ya zo a subhana shi da'iman ɓoye shake da'iman shi ɓoye shake an gane ko <clears throat> kaga subhanan lazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa so kaga an ambaci wannan da ya ainihin wanda ake wanda ya tsarkake Allah din kuwa oh. za ta kun gane ko to ina muke na wa ma'ana sabbaha qala ulama abinda malamai suka ce ma'ana ha nazza wa asluha min min min min min as-sabhu daga as-sabhu wa huwa al bud abinda ake nufi kenan nesa idan ga rahama a nan abin nan ga ainihin kuskure a nan wannan kun bai kamata a ce mai kuskure ne sai a nesanta shi da gunda ne ke. ga azaba a nan wannan kun bai dace da gun azabar ba sai a nesanta shi daga inda azabar take to Allah subhanahu wa ta'ala bai dace da shirka ba sai ka kawo shi kusa da shirka sai ka ce subhanallah kun gane ka nesanta Allah ka tsarkake shi daga shirka ka nesanta Allah ka tsarkake shi da samun da ka nesanta Allah ka tsarkake shi da yin mata ka nesanta Allah ka tsarkake shi da zama yana da uba ko kuma ya zama shi uba ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan duka zaka tsarkake Allah ne daga dukkan abun da bai dace da shi ba shine ma'ana subhan at-tanzihu al-ibtiad nesan ta Allah daga dukkan abin da bai dace ba ina fatan muna tafiya da ku ko to ah, wa huwa al-bu'd ka'annaka tub'idu sifatil nafsi anillahi azza wa jalla kamar kana nesanta dukkan wata sifa ta tsawaya kana ɗauke ta kusa da ubangiji kana ture ta duk wata sifa ta tsawaya ba za ka kawo ta kusa da ubangiji ba ba za ka ce Allah yana bacci ba ba za ka ce Allah yana mantuwa ba ba za ka ce Allah yana kuskure ba ba za ka ce Allah ana yin wani abu bai sani ba ba za ka ce Allah ana iya ɓuya a yi wani abu bai gani ba duka wannan sifa ce ta ɗan adam sifa ce ta halitta halitta ne za ta yi irin wannan duk yadda aka ba wani tsaro to wata ran za ka same shi yana bacci ko kuma an fake shi an wuce bai gani ba ko ko kuma a ba shi labari ya je ya manta Allah baya mantuwa ko kuma yana iya yana nan ana barna a can bai sani ba to amma Allah subhanahu wataala shi ko ina yana gani sifarsa ta bambanta da ta kowa don haka yan uwa musulmi Allah ya tsarkaka daga yaba masa dukkan wata illa a jikin zatinsa ko sifarsa ko sunansa Allah yana da cikakkiyar kamala a zaki yana da cikar kamala a sifa yana da cikar kamala a sunayensa Allah ya mana gamba ta a wa huwa subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli nafsin Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne daga dukkan wata tawaya babu wata tawaya da za ta jibinci Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar halitta ba ne duk yanda mutum ya kai ga matsayinsa za ka same shi yana da tawaya wata ran bai da lafiya ko wata rana in kai sallama a ke yana ban ɗaki wata rana in kai sallama a ke yana bacci wata rana ka yi magana ka yi magana ke yi iya guri ba Allah haka yake Allah baya bacci Allah baya mantuwa Allah ba a magana bai ji ba Allah baya kwata baya rafkanwa Allah mai cikar kamala ne don haka kada ka ji da wai akwai wani abu da ka taɓa kitsawa Allah bai san shi ba mai kyau ko mummuna inda duk ka shiga lungun da duk ka buya Allah ya ganka ya san ka inda duk ka ɓoye mugun abu cikin zuciyarka ko ka ka ɓoye kyakkyawan abu to Allah ya san da shi don shi Allah ba a ha'intarsa ba kamar halitta ba ne don haka ba ya da tawaya a cikin zafinsa, sai ya ce wala samiya lahu dalilu zalika qawluhu ta'ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya hmm? da yace ba mai suna irin nasa kamar yadda muka faɗi ɗazu? ko da yake kila akwai wanda sun dan zagaya ba akwai wanda kila sun je wasu kasashe sun tabbatar da wani wanda ake ce masa Allahu eh babu arna ma tsoron sunan suke ba mai kuskure ce Allahu kowa ya san Allah shi kaɗai yake da wannan suna saboda shi da kansa ya jingina wa kansa ya ce samawat shine fa mai renon sammai wal ard shine ke renon kasai in aka ce sammai duk abin da yake saman saurari. rana wata gajimarai ruwan da yake shigowa da duk mala'ikun da suke sama da halittun da ba mu sani ba duk shi ke renonsu shi ke rike da adadin ayyukansu da rayuwarsu shi ke sarrafa su kuma shi kadai wal'ar in aka ce ƙasa tun daga ƙasan ƙasa nan ta sama inda muke takawa da mu da dabbobinmu da mu da ainihin tsuntsayenmu da itatuwa da ciyayi da kowane irin halitta har ka je ƙasa ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida har ƙasan bakwai da duk abin da yake taka tsara da duk ruwaye da abin da suka yake kunshi cikin ruwaye na halitta wanda ka taba jin sunansa da wanda baka taba gani ba da wanda baka taba jin sunansa ba duka a karkashin mai suke kulawar ubangiji shine ma'anar rabbu mai reno wanda ke renon sama da abun da ka kumsa mai renon ƙasa da abun da ka kumsa mai renon tsakanin sama da ƙasa kaga wannan shine abin da ake ce masa tauhidur rububiyya wannan ayar ta hado tauhidan uku duka توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات دك أولنا آية يزيد من سامو توحيد الربوبية رب السماوات والأرض كو وما بينهما شيني كما رب السماوات رب الأرض رب ما بين السماوات والأرض شيني ميرينو سمي da abun da suka kunsa mai renon kasai da abun da suka kunsa mai renon abun da ke tsakanin sama da ƙasa duka mun samu tauhidin rububiyya fa abuduhu uluhiyya wasbir li ibadati kuma sai kai hakuri zaka iya bautawa Allah shi kadai shi yasa yace wasbir ka daure ka yi hakuri ba isbir ba fa ka yi ta hakuri ka yi hakuri don ita ce tauhidi za ka yi bautar Allah kwaya tilo shi kadai ba shirka to ka shiga uku gurin mushrikai shi yasa Allah ya ce wafda birri ibadatihi sai ka yi haƙuri wajen bautawa Allah kaga tauhidul uluhiyya ta bayyana ko sai ce wa hal ta'lamu lahu ba ni labari in akwai wanda ka sani ne irin sunansa to ka kiyaye masa sunansa asma'u wa sifat ke kaga tauhidin ku ku ya fita wannan aya don ba mai sunan Allah sai Allah ashe tunda babu wani wanda ake ce maka Allahu duk wanda ka bautawa shirme ne babu kuma mai aiki irin na Allah in ka kira shi ko ka bauta masa kai shirme don duk wanda zaka kira ka bauta masa in ba shi yayi sama ba to bai cancanci bauta ba ba shi yi kasa ba bai ba cancanci bauta ba ba haɗe ba shi yayi halitta ba bai cancanci bauta ba kuma ba zai ji ka daga nan ba yana Kano to bai cancanci bauta ba kuma ba zai ji maganar jama'a gaba ɗaya a lokacin guda ba to bai cancanci a bauta maka ba amma Allah nuna nan da na can da na ina da ko ina kowa lokaci guda ya kira shi zai amsa masa kuma kowa zai ji shi hayaniya ba zai hana shi ji ba amma yanzu kai dan kasuwa ne in mutum hamsin suka zo suka kewaye ka ba ni zai ba ni alayyahu ba ni tumatur ba ni akuwa ba ni gishiri ba ni manda ba ni waye waye sai su rikita maka kwakwalwa eh ka jikana kana ce to ku tsaya mana in yi da daya to shi Allah kowa zai ji shi kuma zai biya masa bukata kuma kar ka dauka ya an matsa mishi hmm. wala ya'uduhu hibbuhuma kiyaye sama da abin da saman ta kunsa kiyaye tsakanin sama da kasa da wayanda suke ciki gurin kiyaye ƙasa har karkashin da da halittun da suke ciki duka baya gajiyar da Allah baya kosar da shi don Allah baya kosawa yana daga cikin na ƙasa a cewa ne ya kosa kamalar Allah ba ta sa shi ya kosa yanzu ka roƙe shi in an jima ka ƙara in an jima ka ƙara ni ma in matsa maka kai ma ka su ma kowa ya matsa wa Allah ba zai kosa ba kai ma ya ƙara son mu ma don shi ya fi son mai roƙonsa ya tsane ka in baka ma roƙon shi ni kuma in ka matsa mun da roƙo sai in kosa da kai wallahi ko ba ka bane yanzu yawan zo roƙe ka in dawo gobe ma in dawo jibi ma sai ka riga goba da dare bubbuga salamu alaikum malam musa do allah zo kudin da ka bani sun kare wallahi wasu nake so ke to kai kan mahaukacin wani gari ne kila wanda za ka fara ce mun kenan to shi Allah ba sai baka ya kare ka sake daga hannu Allah ba ni ya baka su kare Allah ba ni ya baka su kare Allah ba ni Eh? kuma ba zai kosa ba kuma ba kai kadai ba kuma duk kwari don kowanne tasbihi yake roko yake addu'a yake amma kai baka san irin addu'a sun su ba baka san na kiyashi ba baka san na tururuwa ba kamar yadda su ma ba su san naka ba baka san yadda aljanu suke ba baka san na mala'iku ba kowa kuma yana nan Allah yake tinkara kuma Allah yana biya wa kowa bukatarsa in aka kyale maka kawai kulawa da sama kadai da ruwan sama shi kadai sai ya ba gwamnatin kasa wahala gashi nan Najeriya tun da aka yi ta yau shekara nawa hmm? har yanzu ba mu wuce lebul din ruwan sama bohul ake har yanzu bohul bai ishe mu ba gwamnati ku yi kokari ku mana wai har yanzu a bohul muke ba ta ke zama shekara nawa najeriya inda muke da arziki wai ce har yanzu wai da da neba da ruwan sha ake kamfe ya kamata a ce an wuce na eh wallahi daga nan zuwa konkol muna shan wuya wai har yanzu wai kwalta wai ake yi a najeriya har yanzu shekara nawa har yanzu kwalta muke ba a gama kwaltar kasar nan ba har yanzu ai ya kamata a ce an wuce nan kam yanzu Eh? to yanzu mutane ne mutane ne kukan in ka kai sai ka kai wa wani shi kuma ya kai kana iya kai mar he yake kaiwa ko ya karɓa kuma ya kai ya karɓo ya ki kawowa eh? ko ya karbi kukan ya ki kaiwa ko ya karbi kukan ya kai a bashi sakamakon kukan ya ki kawowa ko kuma a ce ka je ka musu ido biyu zai zo ya muku ɗaya hmm? sai a bashi ya zo ya yi ido biyu sun ya zo sai ya yi ɗaya sauran ba ya lika a jikin sai ka ga mutum ɗaya da ido dubu eh kai kuma da idon ka ɗaya da ƙyar shi ma ya fara yana tambaya hausawa kai tun da san fulani ne baka jin hausa hal nan ba istifhamiya ce hal tasma'u hal ta'lamu lahu samiya an din istifhamiya ce malaman nawa kukan ce mata istifhamiya ma'ana harafin tambaya ne hal huwa maujudu shin yana nan kuwa kaga hal ita take nuna maka tambaya ake to anan ne ya tambayi bayin Allah ya ce hal bawan Allah har ta alamu lahu samiya ko ka san me irin sunan Allah Allah ne yake tambaya lakinnahu bi ma'anan nafi duk da cewa istifham ne amma ma'anarsa korewa ai ba za ka taba samun mai suna Allahu ba shine ma'ana sannan ya'ti annahu bi sigatil istifham li fa'idatin azima shi yasa akan kawo shi da sigar korewa don ya bada fa'ida babba wani tahaddi shine togaciya don a nuna maka to tunda babu mai suna Allahu to ka shedinka da kiran wani kira Allahu ko ka san wani mai suna Allah suna kadai ma ka taba jin wanda ka sa masa Allah ce a ah, to me yasa kake kiran wani gurin da ake kiran Allah filin da Allah ake kira sai ka kira wani ko a duniyan nan tun da kake a tarihin harna ka taba jin wanda ya sa wa ɗansa Allah har ya girma ya zama babba ce babu kike to kira Allah kira Allah filin da ake kiran Allah kira Allah wani kuma ka bari sai filin kiransa ya zo sai ka kira shi saboda ya yi addini ya yi karatu ya karantar da bayin Allah ya yi wa'azi ya nuna mutane addini ya karantar da su littafin Allah sunnar manzon Allah ya zama salihin bawa wali eh to in ka ambace shi maka maka addu'a in sa'i masa addu'a ka ce rahimahullah ko radiyallahu anhu ko ka samu addu'a wanda za ka ƙara kusantar da shi rahamar Allah amma ba ka kira shi a bigiran da ake kiran Allah ba a nufin wai shi zai maka kaza wannan Allah za ka kira a nan shi kuma wannan bawan Allah nema maka ƙarin ɗaukaka a gun Ubangiji saboda shi bawan Allah ne sahihi sannan ka roƙi Allah kai ma ya baka matsayi makamancin nasa to wannan shine za ka ambace shi da nufin ka masa addu'a mukan ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu masa salati dalilin salatinsa sai allah ya yi mana ninkin ba ninkin annabi sallallahu alaihi wasallam baya ba wai don yana buƙatar ka shi zai kai shi rahama ba dama shi an masa rahama an ce ka yi masa ne don kai ka samu shi allah ya riga ya bashi yi masa salatin sai ya zama ibada a gumu ibada da ake kusantar Allah har ma in ka roƙi Allah ba kai wa manzo Allah salati ba Allah ce tunda sauri kake sai kai gaggawa kake ko to ka je ka diba tunda taskaka ce ba za ka yi wa manzo ma salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana addu'a ya rabbi ya rabbi sai wannan yayi sauri da yayi wa annabin sa salati ya gode wa Allah ya roki Allah da Allah ya biya mishi bukata sai kuma gawai Allah sai da shana ce fa Allah wallahi rarge abin gilgil fa gaɗa yin dingil wari wallahi giriski kal anya na gil hujjai ana kugil hujji wallahi an kawai shaidan hujjani imanu eh? ah, to in ban da rashin imani don Allah ya ba jikan ka kuɗi ka ce barawo ne wai me yasa shi zai yi kuɗi yana ƙarami kai tun shekara hamsin kake nema ba ka yi ba to Allah bai baka ba ko kwata za ka yi eh to yanzu wannan yaron ba jika tsofi ba ne ya zo ya zama shugaban adamawa lindo ba yaro ba ne tsofi nawa kuke adamawa suna da yawa to ba ba gani ma wani abun ikon Allah yanzu tun da aka yi adamawa wani ɗan cikin birnin adamawa ne guda uku suka zama gwamna duk kauyawa ne to ka ji kyautar Allah ga yan birnin ya ko ɗan mincika sai ya zama gwamna mincika ba mudi duka dada gwamna ina ne duka ba irinsu ba ne kauyawa ne ba to wa yake kyautar eh to yanzu haka a garin sai ka ga wani ya zo yana talla yana shushe na yana tallakar yana yanka rake yana fere lemu kuna ta kauya wannan wallahi matsala kauya wannan matsala can sai ka ga shine yake gini mai kyau sai ka dawo kana ta da Allah dan zuba mini kafin dawo ka zo ka yi bashi gumba kauya kai kuma dan birnin kana nan ne hegen wayo in hmm? to ba kyautar Allah ba ce shi Allah kuma in ya taji zai tsaya shawarce ka ne zai aji abunsa inda ya tsara shi tun fil azal to Allah subhanahu wata'ala shi shine yake yi in yayi kuma shi kenan yayi Iyanna hmm. li'anna hunaka domin akwai bambanci an akula idan na zo na ce la saniya lahu maimakon in ce hal alamu lahu saniya sai in zo in ce maka kawai la saniya lahu babu mai suna irin na Allah akwai bambanci da in zo in ce maka la hal alamu lahu mm. saniya mm. akwai bambanci inda zo na ce kai ba fa mai suna na irin la samiya lahu ba mai suna irin na Allah na tafi kawai ba zai daidai da in ce maka kai hal ta'lamu lahu samiya ba ni labari akwai wanda ka taba jin ana ce masa Allah kaga akwai tokaci a ciki ko a nan zan ba maka tunanin natsuwa sai ka gano eh fa haka ne ba wallahi ba taba jin mai suna Allah ba kai amma na zo nace ba mai suna ya Allah kawai na tafi ba zai raka ka ba kamar in zo nace kai jama'a akwai wanda ya taba jin an cewa wani Allah ce a yace to me yasa kuke roƙon wani Allah wanda ba taba ba a sa masa Allah ba ai sai Allah kawai ake roƙo sai Allah ake kira ala zahari da wanda ba Allah ba sai in ga ka gashi ko in za ka yi masa addu'a ko za ka yi masa fatan alkhairi ko za ka nema masa tsayi wannan sai ka kira sunan shi amma idan za ka roƙe shi wani abu ba sai in gafa da shi to Allah wani taimaka mu to Allah wani bani aro to Allah wani zo mu je to Allah in an ma ka zo to Allah bari in zo wannan ka ga da shi Allah fa sai ga kaga shi ba ka ganin sa kuma yana tare da kai kuma wanda yake makama ma yana tare da shi wanda yake Amerika ma yana tare da shi wanda yake china ma yana tare da shi in akwai mai zama haka to shikenan yana iya zama Allah ana iya kiran shi in babu kuma to a barwa Allah matsayinsa shi kadai kaga akwai bambanci kenan hal ta'lamu lahu samiya li'anna hal ta'lamu lahu samiyan mutadammanatun lin-nafi wal-ta'did an wali tahaddi ga hani ga kuma iyakancewa to gaskiya da aka yi ka taɓa ji an cewa wani Allah sannan kuma an nuna maka fa babu to kaga hankalinka sai ya kama shi yasa Allah ya yi amfani da hal ta'alamu lahu saniya maimakon ya ce la saniya lahu ai Allah zai iya cewa la saniya lahu amma bai ce la saniya lahu ba sai yake hal ta'lamu lahu saniya kaga hikima irin ta alqur'ani kenan a ah, wa huwa masharubun wato mashrubun ma'anar tahaddi yana cuɗanye da ma'ana ta so gaskiya wa hazihi qa'idatun muhimma wannan wata ka'ida ce muhimmiya malam ya faɗakar da mu anan kullama kana al-istifham bi ma'anan nafi fa huwa mushrihun ma'ana ta'addi duk inda ka samu istifhami mai ma'anar korewa to yana tare da togaciya kani aqulu in kunta sadiqan fa'tini bi samihin lahu in har da gaske kake wannan gunkin da kake kira ya cancanci ka kira shi to ka kawo min gunki mai suna Allah ka taba jin gunki an sa masa Allah eh sai dai a ce Ali hatu ko Ali hatina ababen bautar mu Ali hatu ba Allahu bane hatina ababen bautar mu sai dai ka ji sun ce musu ababen bauta Allahu karara sai Allah Allah ya mana gaba da katar eh ya zo هينامك وعلى وعلى هذا فهل تعلم له سميع أبلغ من لا سميع له دون هكا akan ينن تعذيري sai ka gane cewa hal ta'lamu lahu ya fi karfi kan ka ce la samiya lahu wannan saboda a samu bambanci don haka Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abin da ya kama da Allah a zaki a sifa sunaye A huwal musani ai almubati a samu wani wanda za a misalta Allah da shi shi ma a kira shi da irin ayyukan Allah akwai babu wa yake halitta sai Allah wa yake rayar da halitta sai Allah wa yake kashe halitta sai Allah bayan ta mutuwa zai raya sai Allah watakila za ka iya sha ni ma zan iya wa na yanke maka kai za ka mutu a yi ma ciki ka mutu to in na mutu kuma aka zo aka ce wallahi ka dawo maka da ranka ko kai ma mu kashe ka za ka iya eh amma shi Allah in ya kashe sai ya tayar shi ya sa wancan arnin da suka yi muƙabala da annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce inna Allah menene rabbi allazi yuhyi wa yumiitu mai reno na Allah shi ke yuhuyi shi ke mitu shi ke rayarwa shi ke kashewa sai har ne ya ce ana uhuyi wa umitu ni ma ai na kan kashe in raya wannan kuma shine kawai Allah naka yake yi ya wannan ai mu ma muna yi sai kira mutane ce fadawa a kawo masa mutane na yayi duk a duba wa ne laifin da wannan yayi wannan laifin ka babba ne ran kai dade don shi hukuncin sa kisa ne sai ce to wane ne mutumin kirki wanda baya cutar da kowa ke ka sai dai dan gidan wani ce to aje a zo da shi ce kaga wannan ya cancanci ya mutu ko ce eh to na raya ka je ka kai duk da cewa kai mugu ne hukuncin kisa gare ka tafi na raya ka ya ce wa ibrahim yaya kaga kashe shi za a yi fa yau amma na raya shi kuma duk kasan nan ba wanda isa kuma ya kashe shi kai kuma za a kashe ka kuje ku kashe mun shi sai kaga bai cancanci kisa ba mutumin kirki ne sai da aka zaba a garin nan shine na kirki ko sai to dan kashe shi <laughs> ko na wai shi shine yuhiyo yumitun sa yace to haka ne yace to inna allaha yati bi shamsi min al fati biha min al maghribi yace a ah, lalle kana da kokari kai ma a to ga wani aikin Allah nawa <laughs> shi yakan bullo da rana daga gabar ta yi ta tafiya sai ta fada yamma ranka ya dade kai ta ka daga yamma ta fada gabar mu gani <laughs> tunda kana ja Allah na fabu bi ka kafara daga nan sai rikici sai eh, ka wani irin yaro ne eh kai wani irin rikitaccen ɗa ne kaza kaza sai sai fara ka zan ba hujja dai rikici fabu hitar da ka fara. a nan arnan ya mauce kawai ya kasa gane me zai yi a nan to ya isa ya rana ne ya hudo da ita daga yamma ta yi gabar kuma inda aka masa rigakafi sai aka ce nawa Allah shi ke fito da ranan nan ne fitowa gabar don duk duniya inda kake duka rana ta gabar take fitowa sai ta fada yamma da ku yace to Allah na ke kai kuma ita haka in gani daga yamma ta fada gabar har ne ya yi mace ai ba wanda zai ja da Allah a wajen aiki Allah sai a bar masa ikon ta kawai shi kadai Allah ya mana gamsa kadar ah, sai mu tashi qawluhu wala kuf'alahu ko wala kuf'alahu to kamar yadda muka faɗa cewa lallai akwai walima ta saukar alkur'ani mai girma da yata zainab za ta yi da kuma walimar shi auren da za a daura mata yanzu insha Allah. to don haka wanda muka gayyata a matsayin bako mai jawabi a wannan muhalli Allah bai kaddara maka isowa ba don haka kaga ba za mu dakatar da mutane su yi ta zama rana ta yi ba don ba mu san abin da ya dakatar da shi ba ba mu san halin da yake ciki ba kaga wayansa kuma ba ta shiga idan muka ce za a zai da mutane a yi ta zama sai zama takura jama'a don haka don haka insha Allah kawai za a yi kokari a gabatar da wannan aure a daura shi sannan kuma sai a zo a ci gaba da